Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana akan mitoci 2441 da kuma 60. masu sauraro mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa a zango 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin su na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Baba ya ko makiri ne tare da Hafsa ɗan mai soro daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin wanda ya kasance na ƙarshe a yau. kamar yadda muka sanar da ku yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan shirin sa hannu akan kasafin kuɗin najeriya na shekarar 2018 da ake kyautata zaton shugaban ƙasar muhammadu buhari zai yi kai tsaye zai yi tsakanin gobe talata da kuma laraba yaya kuke ganin jinkiri wurin sa hannu akan kasafin kuɗin wa yadda yake shafar talaka a ƙasar. kamar kullum lambobin da za a kira mu domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga hali da duniyar ta wuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa raba yara daga iyayensu da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta haramtacciyar hanya abin baƙin ciki ne kwarai Amma duk da kalamin bai nuna wata alamar cewa zai canza alƙiblar manufar gwamnatin tasa ba. Ƙasar da ba ta da iyaka ba ƙasa ba ce sam. A cewar Trump, ya ƙara da cewa muna son zaman lafiya da tsaro a ƙasar mu kuma hakan na faruwa ne daga samun iyakar ƙasa ingantacciya Shugaban Amurkan ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ko wajen ajiye 'yan gudun hijira ba. ya kuma ɗora laifin cece kucen da ake yi game da batun shige da ficen akan wakilan majalisar dokokin ƙasar 'yan jam'iyyar adawa ta democrats duk da cewa tasa jam'iyyar ta republican ce ke rike da dukkan majalisun dokokin guda biyu kuma gwamnatinsa ce ta shata fasalin tsarin da ake amfani da shi yanzu akan shige da ficen bakin haure To a wani bangaren kuma shugaban kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na buɗe kofofin kasar Jamus don karɓar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya inda take cewa kofar Jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya da ke ƙoƙarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe, ko ma kawai suke neman yadda za su inganta rayuwarsu. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane kamar miliyan ɗaya masu neman mafaka suke kwarara zuwa cikin Jamus. To amma yanzu wata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kiristocin ƙasar wato jam'iyyar CSU wacce ta share shekaru tana cikin gwamnatin gamin gambiza ta makel ɗin ta fito tana neman sai a fara hana bakin haure tsallako kan iyakokin kasar ta jamus wasu kafofi ma na cewa a yau litinin ne jam'iyyar ta csu za ta yanka wa gwamnati wa'adi akan karbar baki matakin da ke barazana ga dangantakar da ke tsakanin jam'iyyun biyu kan haka ne aka ce yanzu shugabar ta jamus ta fara neman sauran kasashen turai da su nemi hanyar magance wannan matsalar ta bakin haure labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. a yau litinin ne ƙungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen bosnia da herzegovina vina daga farkon shekarar nan kawo yanzu sabanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017 daraktan kungiyar agajin gaggawar na nahiyar turai simon misiri ya ce mun damu kwarai ganin cewar mutane ba sa samun taimakon da suke bukata inda ya kara da cewa mutane sun ɗauki aniyar ci gaba da tafiya kuma suna ƙin neman taimakon ƙasashen domin tsoron shiga hannun hukuma Ƙungiyar Red Cross ta ce yanzu haka 'yan aikin sa kanta guda ɗari na arewa maso yammacin Bosnia da Herzegovina suna ƙoƙarin ciyar da ɗaruruwan mutane kullum a cikin wata jami'ar da ba kowa a cikinta, inda kuma suke raba jakukunan bacci da kayan sawa da na tsafta, kana kuma suke ba da taimakon likitoci ga mutanen da ke kwanciya a waje. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibirin mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi wa wasan kaya a shaguna tare da kona ginannuka da dama a Mendi babban birnin lardin ciki har da gidan gwamnan garin William Paul bayan da wata kotu ta yi watsi da karar da ke kalubalantar zaben shi da shekarar 2017. Har ila yau masu zanga-zangar sun ƙona wani jirgin sama mallakar gwamnatin ƙasar. Prime Minister Peter O'Neill ya saka dokar ta ɓaci ta tsawon wata tara a ƙasar, inda ya baza sojoji tare da dakatar da gwamnatin lardin. Hausa ɗan mai suru kenan ta gabatar da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu baku dama ku bayyana ra'ayoyinku a kan shirin sa hannu na kan kasafin kudin Najeriya na shekarar 2018 wanda ake kyautar zaton shugaban kasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe talata da jibi laraba. bari mu faro ne da tattaunawar da wakiliyarmu a abuja madina dauda ta yi da dr aliyu sabi abdullahi baradin bargu sanata mai wakiltan niger ta arewa akan takaddama da ke kokarin kunno kai tsakanin bangaren majalisa da bangaren zantarwa na kasar najeriya inda dan majalisan ya yi bayanai kamar haka bisa amincewa da aka yi da juna a lokacin da shugaban kasa ya kawo kasafin 2018 bayanin da muka samu wanda kuma na amince da shi shine cewa za a yi ƙoƙari a aiwatar da aikace-aikacen kasafin 2017 a samu akallan kashi 50 to na farko kenan kuma ba a kawo ga sake kuɗi ba sai kusan cikin wannan shekara a yanda aiki yake tafiya na majalisa wajibi ne mu san adadin ayyukan da aka yi na 2017 mu tabbatar da su alalbashi sai mu san wani aiki ne ba a kammala ba wanda za a tabbatar ya shiga cikin kasafin 2018 to aikin da ake cikin yi ba a kammala ba ya za ka san ina za a tsaya da aikin sannan ka kuma iya sanin ƙididdigan nawa ne ya saura don a gama wannan aiki matsala na harko kenan sannan na biyu a lokacin da watan kwamiti kwamiti na majalisar dattijai da ita ma haddana na tarayya suke kiran watan ministoci da kuma a shugabannin ma'aikatan gwamnati sai ya kasance yawancinsu yawancin lokaci sai a neme su ranar da aka ba su sai su ce ba sa nan sun yi tafiya to an samu wa'annan matsalolin to yayin da shi ma wannan ya sake dingiza lokutan da ya kamata a ce an tantance wa'annan abubuwan to kuma kamata ya a sani aikin majalisa ba kawai aikin kasafi ba ne wasu matsaloli kan taso wanda yake bukatan majalisa kuma ta sake duba doka ce a majalisan cewa dole sai waɗannan hukumomin sun zo ɗaya bayan ɗaya ina ce ministoci suka zo ba shi kenan ba ta yi ministoci kawai suna zuwa ne su zo su ba mu kamar zane na al'amarin amma watan sanin eh, me ake kiran shi ah, watan cikakken bayani na daki-daki abubuwan da za a yi su wa'annan ma'aikatun su ya kamata su zo su gaya mana. To madalla akan wannan batu ne dai za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin jinkirin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗi yake shafan talaka a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti talatin da tara ga shirinmu na gaba ko kuma wato sai a ƙibsa domin a shirya a bada ra'ayoyi ko kuma a kira mu a bada ra'ayoyi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira ta farko daga kwantagora, wani ne a kwantagura ma nuka dan pdp daga nan kwantagora sabon gari kwantagora to muna jin ka eh, wannan kasafin kuɗi da ake bayani to mu dai talakawan najeriya muna gaba saboda kasafin kuɗin da an kai dubu biyu da sha shida mu ba mu ga wani amfani gare shi ba an yi dubu biyu da sha bakwai ba mu ga wani amfani ba yanzu an gane dubu biyu da sha takwas ba mu san abin da za a yi da shi ko an yi kasafin kuɗin mutane ba a ganin wani aiki mutane na cikin wani hali ƙasa ta taɓarɓare kasuwanci ya taɓarɓare su gaskiya muna sa ran dai wanda kasafi kuɗi kamar yan majalisa su ne za su kwashi kuɗi ba a yin wani aikin ƙasa babu aikin hanya babu aikin asibiti ba wani ci gaba salamu alaikum suna maru da bbc daga nan kwanta gora to bari mu je jihar sokoto wane ne a sokoto salamu alaikum amma alaikum salam malam da sokoto ka rage rediyon ka da allah Okay, to Barka da aiki. Yawa, ina sunan malamin? Lukum. Kai, kai, kai, kai, kai, da alamar mun rashi Malam Lukman daga Sokoto. Uh, jama'a ku kira mu ku ba da ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2008 yadda yake shafan talaka bari mu je jihar kebbi wane ne a kebbi uh, salamu alaikum amma alaikum salam suna na dan asaba mai fata daga yauri to malam dan asaba muna jin ka to gaskiya ne ina ganin abin da yasa ake samun jinkiri wurin sa ma takardar kasafin kudi hannu shine na farko dai a 'yan mu da ke cikin gwamnatin buhari akasari npdp ne mm. ba su son a yi wani aiki na ci gaba a ƙarƙashin mulkin janar muhammadu buhari domin su yan pdp ne sun shekara goma sha shida babu wani aiki da suka ci na nama najeriya saboda haka idan buhari ya samu nasara cikin shekara hudu to su sun ji kunya sannan bayan haka eh, kuna tare da ni e muna tare da kai sai ka gaggauta saboda akwai jama'a da dama to gaskiya fi sabilillahi a waɗannan mutane sun ci amanar mu domin a baya idan za su sama takardar kasafin kuɗi hannu sai an ba su toshiyar baki wanda sun sani cewa muhammadu buhari bai zai ba kowa ko sisi ba to mun gode kwarai da gaske bari mu je kaduna wani ne a kaduna babu ku makeri barka da yammaci yawwa to madalla sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to ma murtala muna sauraron ka to da fatan kun yi sallah lafiya kan yadda kowa suka yi a duniya ba ga mace insha Allah to a gaskiya ne to madalla to gaskiya ne shi kasan duk mutumin da yake da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa aka can lokaci gaggawa aiki ne na shedan kuma jinkiri daga Allah ne domin mun yi imanin jinkirin da aka yaka zai zama mana alheri ne ko da dai sun yi da wani manufa ne muna roko Allah ya canza mana shi ya zama to an ya zama alheri shi wannan kudirin da za a da za a aiwatar duk da ya ɗau lokaci da fatan za ku tafi lafiya. To mun goje ƙwarai da gaske Malam Murtala bari mu je jihar Kebbi mu sake komawa a Kebbi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ya uba bane ke magana daga yawuri. To Malam Ya'u muna muna sarin ka. da ake dile da ake samu na kasafin kuɗi kamar yadda ɗan asibiti mai fata ya faɗi lalle dun NPDP ne inda ba dun NPDP bane da suna sa hannu don a yi aiki a samu ci gaba. amma su kuma su muna da korafi a kansu da daren suka dawo gida ba ba za mu sake zaben su ba don su ci gaba saboda ba su zowa su nemi shawaran talakawa su je da yawun su su magana a majalisa mun gode kwarai da gaske a ah, bari mu je jihar yobe mun gode malam ya wani ne a yobe ana magana da bello abubakar jaji na da ke karamar hukumar kansu local government to malam bello abubakar muna saurin rinka gaskiya wannan kasafin kuɗi da ake kusan duk shekara ni talakawa ina ganin ba ma ganin amfanin su. Na'am? gane da yadda talakawa suke cikin wahala a wannan ƙasa tamu ana cewa kasafin kuɗi kasafin kuɗi ta da ni talaka mu talakawa ba ma ganin abubuwan kan ci gaba da muke gani. To, mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar ta yobe wane ne kuma mutum na biyu a yobe Malam ne Suleiman Muhammad ne daga Yoruba Fitiskun Local Government. To muna sararin ka Malam Suleiman. Ai mu budget din nan babu abin da zamu ce Baba Buhari duk abin da yayi yayi daidai ko ma me zai alhamdulillah mu kwalliya tana biyan kudin sabulu. Yawwa. Yawwa. mu ma mun gode kwarai da gaske a malam suleiman muhammad jama'a kada ku manta muna duban yadda jinkiri da ake samu wurin sanya hannu a kan kasafin kudin najeriya na shekarar 2018 yake shafar talaka wannan ne muke neman ra'ayinku a kai muna da kira daga jihar borno waye a borno a ah, samun ladago daga wamdo askra walomida to malam samuel muna saurin ka ah, game da budget abubuwan da ke faruwa dai muna ganin gaske ne 'yan majalisu suke yi domin kullum sai a bada budget sai ka gani babu aikin kuma sun gaske ne su tabbatar me aka yi da kudaden da aka bayar an yi aikin da su ko ba a yi aikin da su ba kafin a tabbatar da wannan in ka duba kamar mu a north east zone hanyoyi babu ka duba daga adamawa zuwa mubi hmm. ka duba daga maraba mubi zuwa borno ka duba babu wani hanya kuma yau ana bin daga uba zuwa askra chibok dambuwa zuwa cikin maiduguri to mun gode kwarai da gaske da kiran kuma malam samuel daga borno ne za mu kawo karshen wannan kira mun kuma gode ma waɗanda suka kira mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni. To jama'a barkamu da wannan lokaci da sadon mu da a na sabon shiri na labaran wasanni yau muna tare da mai kahon karo Malam Ibrahim ah, Alfa Ahmed Malam Ibrahim ba ta ba bata lokaci ba na san kowa na sa ran dole za mu ta magana wasan da Najeriya ta yi me ya taba ka game da wannan wasan da ta yi da ah, mm, wato Croatia inda suka ci su biyu da babu wato wannan wasa ya bani mamaki ne saboda yadda 'yan najeriya suka fito suka buga wannan wasa ban tsammaci cewa za su buga wasa haka ba hmm. saboda na ɗauka cewa da yake akwai matasa da yawa a cikin wannan kungiya ah, hmm. ta 'yan super eagles za su fito ne da ƙwazo da da da zummar cewa za su jefa kwallo ana fara ana fara wannan wasa amma abin mamaki sai ma suka kafa tarihi da su da croatia din gaba daya ya kasance cewa rabin farko na wannan wasa wato mintuna 45 na farko na wannan mm, wasa mm, mm. babu kungiya kwaya daya a cikinsu da ta nemi kwallo ta ɗirka ta zuwa jikin abin zuwa wajen ragar ɗaya kungiyar wato in banda wannan kwallo da su 'yan croatia suka jefa eh. ta kan ɗan wasan su da kuma kafar wani ɗan wasan najeriya wanda aka ce najeriya ma ita ta sha kanta da kanta mm. um, ni abin da ya bata mali da wasan nan uh, mali ibrahim shine cewa ni kullum matsala ta da wasan najeriya duk da cewa har yanzu yana da karfin gwiwa cewa tana wasa na farko ne daga cikin wasanni uku da ke gabanta mm. akwai fatan cewa ta iya tsallake wannan sharaɗi ɗin amma wato 'yan wasan najeriya har yanzu in ka kalli da mutane suke wasa zuwa yanzu nan abin da muka gani dan kwallo in ya samu kwallo zai cilla ta can hmm. wani lokaci in team ko kungiya ta samu kwallo kafin ta koma hannun ɗaya kungiyar sai an daɗe saboda da wannan ya ɗauka zai bai wancan wancan ya bai wancan su su kuma yan Najeriya kowa ya samu kwallo sai ya ce zai mutum ɗaya zai ratsa mutum shida shi ya tafi da kwallo sannan eh. Eh, na ga Victor Moses yana ta wani abun haushi hmm. da an je kusa ga gidan yan Kurosha sai ya yanke ya faɗi ko ba a taɓa shi ba wai shi yana neman yana neman cewa ba shi bugu <laughs> bugu cewa an buga foul me ya kamata su canja a wasan su daga wanda za su yi da Iceland abin da ya kamata su canja shine su yi wasa da zimmar cewa duk kungiyar da za su fuskanta kada su yi wasa kamar da raini a cikin zuciyarsu cewa wannan kungiya Croatia ce ko wannan kungiya Iceland ce ba su da kwarewa wajen wasa ko kuma ba su da 'yan wasanni kwararru su yi wasa kawai da zimmar cewa suna so su samu nasara a wannan wasa kuma ka san mutane suna da irin kuskuren da ake ƙasa irin Iceland da baka taba jin ta ba ka Argentina abin sai ka rena ta kuma wallahi wasan da suka yi da su eh, da yan Argentina din aka ga da suka to eh, abin da ya faru kenan kasan san a waɗannan wasanni da aka yi bana akwai a wasannin farko da aka buga din abubuwa na mamaki da dama sun faru ba wai wasan Najeriya da Croatia kawai ba kamar da kai magana wannan wasa na Iceland mm. da Argentina ka mm. duba cewa kasar Iceland din nan fa ita ce karamar kasa mafi kankanta da ta taba samun shiga gasar cin kofin duniya mutanen kasar kwata-kwatan su ba su kai rabin miliyan ɗaya ba yawa amma suna cikin wannan kuma suka zo suka yi kunnen doki da kasar Argentina wanda sau da dama tana daukan kofin duniya ga Messi a cikin kwallo ko penalty ya kasa ci I, Messi ya kasa cin penalty kwarai da gaske. <laughs> To um, ka dubi yadda Mexico ta doke eh, Germany. Ah, babu wanda ya zaci cewa haka zai faru kuma ka dubi wani abin mamaki kuma a yankin ne hannun yan Switzerland shi ma suka tashi a kunnan doki mm. abin ya bada mamaki. Kwarai manyan kasashe suna suna cin wuya a wannan abin kasa to daga cikin wasan da aka yi zuwa yanzu duk wani ya fi burge ka ne ne. Wasan da ya fi burge ni ne wasan da aka yi tsakanin Spain da Portugal saboda dama kasashe ne guda biyu da ake zaton cewa cewa watakila hmm. a ɗayansu za ta iya ɗaukan wannan kofi wato ƙasar spain da aka yi tsammanin cewa watakila tana iya kaiwa eh. saboda 'yan wasanninta amma kuma ronaldo ya zo ya gwada musu cewa wato shi fa ba kan wara lasa ba ne saboda mm. kwallaye ɗaya guda uku kwallaye ukun da Portugal ta jefa duk ta kafan shi wannan dan wasa nasu idan kai la'akari da wasan da aka yi tsakanin Iceland da Argentina kamar da muka ce Iceland sun ba Argentina wuya mm. kana tsoron wa Najeriya wasa da Argentina a yanzu kamar yadda kake da shakku ko kake fargaba game da haɗuwarsu ganin abin da ya faru wato tun kafin wannan wasa da Iceland ma wato bana fargaba cewa karawar da Najeriya da za ta yi da Argentina za ta mm. kawo mata wata miskila saboda kungiyoyi ne da suka saba karawa kulawa da junansu hmm. kuma na tabbata cewa idan da argentina za su buga 'yan najeriya za su fito da kwazo saboda sun san cewa akwai kwararrun 'yan wasa a wurin za su yi kokarin cewa kada a ba su kunya wasan da nake tsoro ma najeriya yanzu ganin abin da ya faru tsakanin wasan iceland da argentina din shine wasan da za su yi da iceland wallahi ni ma abin nake shaka kenan a kungiyoyi ko kasashen da ke wakiltar na yamma ta afirka duk sun sha kashi zuwa yanzu nan hmm. masar ta ci jiki a hannun uruguay sannan iran ta ci Maroko. ga najeriya abin da ya same ta a hannun su 'yan kuroshe din mm. wannan baya da karfafa gwiwa kan makomar 'yan afirka a cikin gasar cin kofin duniyan bana din haka ko kana ji akwai wani to ba ba mu dai sani ba kamar yadda ka faɗa da azuka ce wannan shine wasan farko eh. tana yiwuwa cewa a wasanni na biyu da za a yi abubuwa su sauya kuma ya danganci kowane rukuni ne muna jira mu ga yau da ake wasan tunisia mm-hmm, kuma za mu ga wasan da senegal za su yi ko za su tabuka wani abin kirki to amma dai ba za a fara sanin inda za a zo bakin gacci ba sai an zo ga wasanni na biyu gaskiya na biyu da za a fara domin in Najeriya bata ci na biyun ba sai gida kawai sai gida kawai wajen rock kawai ba ba eh. to Allah ya to malam Ibrahim mun gode jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasanni yau kenan kuna iya kuma kama mu a Facebook muna irin wannan tattaunawa don haka dinga binciken mu sannan kuma kamar kullum muna samun rahotanni daga wakilan mu da hmm. su ma suke taba gasar cin kofin duniya din yanzu a madadin shi Ibrahim Ali Mustapha Sokoto ne mun bar ku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana damuwarta kan yadda aka kuma kama wata sananniyar lauya mai suna Nasrin Sutude. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Norwood a wata rubutacciyar sanarwa ta ce an kama malama Sutude a gidanta ran sha uku ga watan nan na Yuni ne sai aka kaita wani gidan yari da ake kira Evan. gidan yarin gagararru da betin malin amurka a watan da ya gabata ta ce yana da alaka da cin zarafin bil'adama wanda hukumomin iran ke amfani da shi wajen takurawa jama'a mijin Tude reza kandan ya gaya wata kafar yada labarai cewa ma'aikatan da suka kama matarsa sun ce lallai ne ta fara wa'adin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar amma ba a gaya musu laifin da ta aikata ba miss Otude wacce a baya ta yi zaman gidan yari har shekaru uku kan tuhumar zargin ƙarya da aka makala mata na cewa wai ta karya wasu ƙa'idojin harkokin tsaro. Tana ɗaya daga cikin fitattun masu kare 'yancin bil'adama a Iran. Wasu daga cikin waɗanda ta tsayawa sun haɗa da fitacciyar 'yar adawar siyasa da aka taɓa baiwa lambar yabon Nobel Shirin Ebadi. da mabiya addinin Bahai haɗe da mata da yara da aka ci zarafinsu. A shekarar 2012 kungiyar majalisun dokokin Turai su gabata babbar kyautar Sakharov saboda jajircewarta kan kare 'yancin bil'adama da rashin tsaurin ra'ayi. Mr Sotude a 'yan makonni da watannin da suka gabata ta sha bayyana ra'ayinta kan batutuwa da dama. Ta kalubalanci hukumomin shari'a na Iran kan hukuncin da suka yanke na barin mutumin da ake tuhuma da laifin tsaro ya zaɓi lauya ɗaya mai kare shi daga jerin lauyoyi ashirin da ƙasar ta amince da su. Haka kuma ta sha tsayawa mata da dama waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar lumana kan wajabta musu sanya hijabi da aka yi. Tun watan Janairu an ɗaura matan Iran fiye da dozin ɗaya waɗanda suka cire hijabansu a bayyanar jama'a. Jami'a mai magana da yawun gwamnatin Amurka NORAD ta lura da cewa Malama Sutude ta share shekaru da dama tana fuskantar kuntatawa daga hukumomin Iran ba don wani laifi da ta aikata ba, sai don kawai don ta fito tana kokarin kare hakkokin mutanen Iran. Masu lura da 'yancin bil'adama sun yi tar da kamun da aka yi wa Miss Sutude. Ƙungiyar kare hakkin jama'a ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta ce kamun kamar wani hari ne na rashin hankali ga jaruma fitacciya mai kare 'yancin ɗan adam. Haka ita ma ɗaya ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wato Human Rights Watch ta kira wannan matar a matsayin gwarzuwa don ƙoƙarin da take yi ba dare ba rana wajen kare 'yancin al'ummar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Norad ta ce Amurka na jinjina wa jajircewar Mr. Sotude da gwagwarmayar da take yi wa waɗanda aka daɗe ana tozartawa a gwamnati mai ci. Muna kiran gwamnatin Iran da ta sake ta nan take tare da ɗaruruwan sauran mutanen da ke ɗaure don kawai sun bayyana ra'ayinsu da bukatocinsu na rayuwar yau da kullum. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Jami'an Jamus sun danƙe babban shugaban kamfanin motocin nan na Volkswagen ƙirar Audi Rupert Stadler. An kama shi ne a yau Litinin a sanadin binciken da ake kan waɗansu motoci da kamfanin Audi ya siyar a nahiyar Turai, wanda ake da yaƙinin cewa suna ɗauke da wata na'ura wacce ke kashe injin da ke sarrafa iska a yayin da ake tuka su. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibiri mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. a satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi wasosan kaya a shaguna tare da a kona ginannuka da dama a mendi babban birnin lardin ciki har da gidan gwamnan garin william paul bayan da wata kotu ta yi watsi da karar da ke kalubalantar zaben paul din na shekarar 2017 Haɗakar ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban baƙin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin bukatar agaji. A yau Litinin ne kungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen Bosnia da Herzegovina daga farkon shekarar nan kawo yanzu sabanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017. ta masu sauraro da a nan ne kuma za mu dasa a aya sai kuma gobe da safe idan mai kowa mai komi ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto yanzu a madadin hafsat bello dan mai sor da julie gresham da ta hada kuma ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan dare malam suleiman baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan washington dc a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin